Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohaz 6,170 da kuma kilohaz 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Nasiru Adamu Alhikaya da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan safiyar Asabar 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. 'Yan bindiga sun halaka mutane a jihar faran Najeriya. 'yan ƙasar somaliya na buƙatar taimakon abinci da gaggawa shugaban brazil ya ce ya kamata nicolas maduro ya fuskanci tuhuma a ƙasarsa iran za ta mai da martani kan tattaunawarta da amurka kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce na ibrahim alfahamed sannan ku ji rahoto kan labaran wasanni amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da Nasiru Adamu Ilikaya zai gabatar. Jama'a cikakkun labaru. Akalla mutum hamsin ne suka rasa ransu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar Zamfara, tare da sace mata da yara da yawa. A cewar wani ɗan majalisa da ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Juma'a. Hamisu A. Faru, ɗan majalisa mai wakiltar Bukuyim ta Kudu, ya ce 'yan ta'addan sun farma ƙauyen tungan dutse wajen karfe biyar na yamma ranar alhamis suka ci gaba da tafka barna har zuwa karfe uku da rabi na wayewar safiyar juma'a inda suka ƙoƙƙona gidaje suka kuma rika harbin mutanen da ke guduwa don tsira da ransu ya ce har yanzu ba san adadin mutanen da aka sace ba wani mazaunin wurin abdullahi sani ya ce kwana ɗaya kafin faruwar abin mazauna ƙauyen sun tuntubi jami'an tsaro lokacin da suka ga babura fiye da ɗari da hamsin ɗauke da mutane, amma babu abin da aka yi a kai. Tsarin shirin ba da tallafin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce abincin da yake baiwa ƙasar Somaliya don ceto mutanen ƙasar daga ƙangin yunwa zai iya tsayawa cak nan da zuwa watan Afrilu idan ba a samu kuɗaɗen da za a ci gaba da ba da tallafin ba, abin da ka iya jefa miliyoyin mutane cikin halin ha'ula'i na yunwa. akalla mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne suke fuskantar rashin abinci, inda kusan miliyan ɗaya daga cikinsu suke fuskantar matsananciyar yunwa saboda rashin samun wadataccen ruwan sama, yaƙi da kuma raguwar kuɗaɗen taimako. Shugaban shirin na bada agajin na gaggawa Ross Smith ya ce abin ya yi muni, da mutane da dama sun ma rasa komai nasu. Ya ce idan ba kawo ɗaukin abinci da gaggawa ba, abin zai ƙara taɓarɓarewa. A jiya Juma'a ministan harkokin wajen Iran ya ce yana sa ran fara shirya takardar mai da martani nan da 'yan kwanaki. Biyo bayan tattaunawa kan makamashin nukiliya da Amurka a wannan makon. Yayin da shugaba Donald Trump ya ce yana duba yiwuwar kai harin soja. Wasu jami'an Amurka biyu sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters shirin kai wa Iran harin soja ya kai babban mataki. har da abin da ya hada da ware wasu ɗaiɗaikun mutane a matsayin hari da kuma neman sauya shugabancin gwamnatin Tehran idan Trump ya ba da umarni kenan. Bidinsa harkokin wajen Iran Abbas Arakci ya ce kai musu harin soja zai dagula al'amura wajen cimma yarjejeniya. Shugaban ƙasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya ce a jiya Juma'a ya kamata a gurfanar da bararren shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a ƙasarsa, ba a wata ƙasa daban ba. A farkon shekarar nan ne dakarun Amurka suka cafke Maduro a fadarsa da ke Caracas, babban birnin ƙasar, suka kai shi birnin New York, inda ake tuhumarsa da safarar hodar Iblis tare da ƙungiyoyin ƙasashen waje masu safarar miyagun ƙwayoyi. Shugaban na Brazil ya ƙara da cewa ƙasarsa ba za ta yadda da wani shugaban ƙasa ya kame na wata ƙasa ba. ya ce duk wani ɗan Brazil da aka kama da laifi a Amurka ya kamata a gurfanar da shi a Brazil, inda ya ce zai gabatar da ƙudurin nasa a rubuce ga shugaba Donald Trump. Nasiru Adamu Likaya aka ji da labaran duniya. Yanzu kuma zan koma gefe ɗaya ga Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda da shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani. الزمن اللي تغربنا وتعذبنا يا يما وريني الخلاص هيا يما يا نور الصباح بالدين يطل يا يما يا بدر المشع دايما يهل هيا يما يا فيض الحنان الماكمل واشر يا زنوبه ولدك في دروب الشوك كتير know what راح من طفلتي شايل الحين assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuma wannan safiya ta asabar hajiya madina yau sai ni jinki raɗau ba kamar ba azumin nan kike ba a ina azumi alhaji ibrahim yau mun kai uku asabar yau in mun kai na asabar mun kai hudu azumi ran ga ɗan gaya maka ga zafi ga zafi. To mu ma dai alhamdulillah ya ji amadina, ai sanyi da ya riga ne. Dusan kankara duk sun tafi. A wannan ai ya riga ya narke ma a ƙasa ba a maganan sa kin ga an yi hadiri yanzu ruwa kawai ake zuba ba a zuba kankara. Alhamdulillah alhamdulillah. kai na ji muku daɗi wallahi mu nan ba sanyin sai zafi kawai ake ringa mana eh saboda haka muna jin daɗin azumin na haka alhamdulillah alhamdulillah Allah ya karbi ibada amin Alhaji Ibrahim ka ji to ina za mu faro shirin da yau ne Alhaji Ibrahim bari mu fara gaisuwan a bari ya huce zuwa ga dukkanin musulmi a duniya da ke azumin watan Ramadan hada 'yan uwanmu kiristoci da muka ɗauki azumi rana ɗaya a nan Najeriya. Da fatan za a yi ibada lafiya. Sai gaisuwa zuwa ga Aisha da Fauma 'ya'yan Malam Malam Gololo, Aisha da Fatuma 'ya'yan Alhaji Sule na yashi bajoga, Aisha da Fatuma yaran Aliko Auta kafinta, Aisha da Fatuma 'ya'yan ɗan adda mai taranka. Fatima ɗiyar shugaba Mati Taranka, Aisha da Fati yaran Garba Shushaina garin Kwano, fatima da Aisha 'ya'yan Tela Manu Gwantum, fatima ɗiyar Adamu, Adamsi Badigo da kuma Fatima Yusuf mai leda gololo. Da fatan Aisha da Fatima 'ya'yan Alhaji Haruna Bibi tarmasuwa su ma sun ji wannan gaisuwa mu ta yau. sai Hauwa matar Ibrahim Bura Shushaina Udubo da Hajiya Tani Mudi a sabon gidan ɗan yaya ta jihar Filato. Sai Hajo matar marigayi Commodore Muktari a unguwar Riman Kaduna. Sai gaisuwa zuwa ga Hajiya Delu na Dabo Makarfi da Aisha matar Alhaji Bala Muhammad a hayin bankin Kaduna. Da fatan an fara azumin watan Ramadana lafiya. Gaisuwan bari ya huce zuwa ga Yahuza Bici mai maganin ƙwari malukawa garin jihar Kano. da kuma gaisuwa zuwa ga Malam Nasiru Batsari mina jihar Neja. Da Alhaji Tanko manajan gidan mai bangi, gaisuwa ga Ibrahim Makeri mai rabo ga gawan mota bangi, da Abdullahi Baban Jega bangi jihar Neja, da Ibrahim Kibiya mai maganin dabbobi bangi mariga jihar Neja, da Muhammad Ahmed Usman tudun Makeri da Malam Yusuf Nasiru, Rediyo FM Kwantagora. da Malam Mu'azu Barau Tambuwal Rima Radio Sokoto da shugaba Idi mai lalle bangi da Malam Malam mai zanen hula gololo da Adamu Salati goma ga annabi Rijawo Abubakar ɗan agaji doguwar fadama da Abdul ya sharsharifi FM Radio Landmark da fatan duk tashi lafiya. Alhaji Ibrahim ga gaisuwa ta musamman ga masu sauraron filin a bari ya huce a GTA Hausa Amurka ke magana musamman turakin bantaje Alhaji Rilwanu Dauda da Alhaji Shehu Wukari da angwaye Sadak Ali Shehu da Nafi'u Ali Shehu da amaransu da fatan kowa na lafiya. To Hajiya Madina zan fara ne da mika godiya ta musamman ga sadisu rabin dami da latin sabon layi kuma ciyaman ko shugaba na kungiyar nan ta masu sauraron gidan rediyon globe fm da ke bauchi wato kungiyar nan da ake kira globe fm bauchi listeners association wadda a cikin makon da ya shiga nan suka miƙa min wata lamba ta yabo na godiya matuka allah ubangiji ya saka da alheri kuma allah ubangiji ya bar zumunci na gode kwarai da gaske ga ɗan gaisuwa zuwa ga wato membobi na wannan kungiya tasu wadda suka hada da yarima lawan balansi sarkin kociyar sai ahmed talban gobar da musa kuturu sarkin tashar gokaru sai suleiman umar kafinta wadita janar da wato khadija abubakar awak sai khadija ismail da maimuna yahaya jaja sai assistant women leader wato zara ahmad sawila sai ya'u isa tare da garba sarkin fawa tashan mai dawa da fatan dukkuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron filin awar ya huce na GTA Hausa Baba Wuro Sri Lanka sai Babangida Hultakol da Alkali Nura sai Alhaji Bello Bela da Ahmadu Dan Binta sai Ibrahim Dan Fulani da Malam Bose a Kembu. sai tanko mai shayu ma ya barwa tare da sa'idu cokali a sakki a daɗi na fata na faɗa daidai sai baba kaska mayo bello tare da abar tela a kembu don mun gaisuwa zuwa ga bashir musa akasi inkil unguwar gongo sai umar ari abadan da haruna boda in kaibo sai haruna shu'aibu dan zomo da isa ramin hudu hadeja sai garba tela hadeja tare da sani muhammad cindo dukanku da fatan kunanan lafiya بلادي أهلا يا بلادي ألف تحية ليك من أفواني بلادي أهلا يا بلادي صدورنا حماية ليك سمو الميلاد yana honorable sunusu lawal dan bakano a kanariya to wani labarin na wani shi ma dai bazan fare shi wannan bazan fara wani zakirin ne to zakirin nan kullum sai ya shigo kasuwa yana girgiza yana dukan kirji yana zikiri yana dukan kirji to a shi akwai wani bazan fare shi kuma da idan ya kasa kayan shi saboda ba kaga mutum na kiran annabi ba da zaka yi da shi saboda yana zikiri yana kiran annabi to kullum idan ya zo ya haɗa kwalaban shi ya buge nan ya buge wancan ya buge wannan kai sannan fa wannan ba zan ya hankalin shi ya tashi Ga gashi dan uwan shi ne ba zan fari. kullum sai to yana dukan yanki son annabi na zafiran min son annabi na zafiran min kai nan da ya zo yana cikin girgizan nan ya kama kwale shi ya juyo shi ya ce ko ni wallahi da zafiran ma ya zaki zafiran ma sannu dan wallahi ya ƙara zafiran ma zai yawa kawai shi min kwalabe ana ajin mu Kada dan iska shin akwai wanda san annabi bai zabiran mai kai ko zabiran ma a mu nan fa aka zo aka taro aka ce kai wane me ya hada ka da zakir yau kai me waru ya ce ah, to kullum zai ɗauko ɗimi ne ya taho yana girgiza wai su annabi na zabiran mai kuma da ka zabiran mai sai ya taho ya wuce da kwalafe ni ko na ce wallahi ya ƙara zabiran mai a mu. da ɗaya zabiran ma wallahi ana jin mu kaga me dan iska to wallahi ban yarda to wannan labarin zakiru kenan a kasuwa nago Allahu ibrahim ka ji labarin zamfarawa ko wato har suna labarin zamfarawa sun ki su motsa ne sun ki su ba da fara su mai martani sun kyale zanzagawa sai sai abin da suka ga dama kawai suke yi wallahi tallahi abin da suka eh. ga dama suke faɗa musu eh. haba wannan labari wannan a ikon Allah ne ya kamata su mai da to ai magana din shi ne, shi wannan bazan fare ya ce wai wannan bawan Allah wai sai ce yana yana yana jin menene na manzo sallallahu alaihi wa sallam yana so yana yana yana jin yana so ya yaba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam to yanzu Alhaji Ibrahim irin wannan yabon ai tsakaninka ne da annabin rahama ba sai ka bayyana wa duniya cewa kana yabonsa ba ai ko saboda Allah wajen yin haka ba kuma ko ina ka nuna cewa ko ina ka nuna cewa kai ne kai eh? kuma kowa dole ya bi ka yaba wa manzo sallallahu alaihi wasallam yau kana jin yabo <laughs> wato magana ta gaskiya mun yadda cewa kowa na da 'yancin faɗin albarkacin baki tunda eh doka ta ba shi wannan damar amma ba dole sai ya yayata ba aiko saboda Allah eh, yana jin yau muna fata eh, hajiya madina muna fata sauran masu su za su rika turo mana da wato labarai irin na barkwanci eh na barkwanci na ban dariya da makamantansu kwarai da za mu rika amfani da su na whatsapp a eh. kan facebook a sha rika amfani da su wajen tuwo mana eh facebook dinmu da da whatsapp dinmu da da instagram da tiktok duk muna da lambobin sauransu idan aka eh. turo za mu iya rakodi idan aka turo su ta whatsapp za mu iya rakodi kwarai da gaske kuwa kwarai da gaske kuwa To alhamdulillah. Masu sauraro da mu da sa'a a nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin. Madina Dauda. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To a gaida malamai sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. bari mu ga wasu wasanni da aka fafata a nahiyar turai a jiya a gasar la liga serie a bundesliga liga na kasar faransa a jiya kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ta samu nasarar doki elche da kwallo biyu da daya a gasar la liga a na kasar italy kuwa solo ne ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta hilas verona da kwallo uku da nema a bundesliga na kasar germany kungiyar kwallon kafa ta mens 05 ta tashi kunan doki daya da daya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta hamburg idan muka leƙa alika na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta bristol ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta olympiacos marcel da kwallo biyu da nema a yau kuma za a fafata wasanni daban ciki har da gasar premier league na kasar ingila inda ake mako na 27 wasan da za ta ke a yau din da misalin karfe hudu agogon Najeriya Chelsea suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bolle. Brentford kuwa da su karɓi wako ce kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hope Albion. Aston Villa za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United. Kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth kuwa za ta tattaki ne zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta West Ham da misalin karfe shida da rabi agogon Najeriya. A daren yau kuwa da misalin karfe tara Manchester City ne za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United. In har kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasara akan Newcastle United zai kasance maki kaɗan ya rage tsakaninta da na saman teburi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. a La Liga na kasar Spanish kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da misalin karfe biyu agogon Najeriya suna tare da Real ovidians ita ma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za ta karbi makuncin Rayo Vallecano da misalin karfe hudu da kwata sai kuma Osasuna suna nan tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da misalin karfe shida da rabi agogon Najeriya da misalin karfe tara kuwa Atlantico Madrid ne za ta karbi makuncin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol kasar Serie A na kasar Italy kuwa da misalin karfe uku Juventus za su ɓace gumi da kungiyar kwallon kafa ta Como sai Lais suna tare kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan da misalin karfe 6. Kungiyar kwallon kafa ta Cagliari za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Lazio da misalin karfe 9 saura kwata a kogon Najeriya. A gasar Bundesliga na kasar Germany Colin a yau suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Union Berlin da misalin karfe 3 da rabi su ma suna tare da Bayer Leverkusen. Har ila a wannan lokaci kungiyar kwallon kafa ta Wolf suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Augsburg. Idan muka leka wasannin za a fafata na gaba kowa Bayern Munich ne za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt. yayin da RB Leipzig za su barje mita da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da misalin karfe shida da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad daga Germany da Amaleka kasar Faransa Lens suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Monaco da misalin karfe biyar. yayin da Toulouse suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Paris FC da misalin karfe bakwai na dare agogon Najeriya a daren yau din kuwa da misalin karfe tara da minti biyar. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSD ne ta karɓi kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Mes Balada Hiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Kuna tare ne da sashen Hausa na Amurka ke magana, halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Aƙalla mutum hamsin ne suka rasa ransu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar Zamfara. tare da sace mata da yara da yawa. A cewar wani ɗan majalisa da ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Juma'a. Hamisu A. Faru, ɗan majalisa mai wakiltar Bukuyim ta kudu, ya ce ‘yan ta'addan sun farma ƙauyen Tungan Dutse wajen ƙarfe biyar na yamma ranar Alhamis. Suka ci gaba da tafka ɓarna har zuwa ƙarfe uku da rabi na wayewar safiyar Juma'a. Ya ce har yanzu ba san adadin mutanen da aka sace ba. Tsarin shirin ba da tallafin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce abincin da yake baiwa ƙasar Somaliya don ceto mutanen ƙasar daga ƙangin yunwa zai iya tsayawa cak nan da zuwa watan Afrilu idan ba a samu kuɗaɗen da za a ci gaba da ba da tallafin ba. Aƙalla mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne suke fuskantar rashin abinci, inda kusan miliyan ɗaya daga cikinsu suke fuskantar matsananciyar yunwa saboda rashin samun wadataccen ruwan sama yaƙi da kuma raguwar kuɗaɗen taimako. A jojin ma ministan harkokin wajen Iran ya ce yana sa ran fara shirya takardar mai da martani nan da 'yan kwanaki, biyo bayan tattaunawa kan makamashin nukiliya da Amurka a wannan makon. To masu haro da haka Allah ya kamu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Likaya da ya karanto mana labaran duniya da Sauda Kabir da Yusuf Aliyu Harande wanda ya jagoranci gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki baki ɗaya. A nan nisa habo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku wuni lafiya, mu kuma Allah ya tashe mu lafiya, mu zama lafiya.